Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake jibantar lamarin juna a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa da Radio France International. kamar yadda aka saba tambaya da amsa shiri ne da ke amsa tambayoyin da aka aiko mana kuma yake zuwa muku duk mako tare da abokin nan naku michael kudisin tambayar farko a wannan shirin ta fito ne daga Ahmadu Manaja daga Bauchi unguwan Karofi Madaki a Najeriya. Ya ce ina so ku tambaya min masana harkokin man fetur ko doka. Shin menene tsarin rabin albarkatun man fetur na da ake kira Deep Offshore ko Inland Basin Production Sharing Contract? Ina kuma so ku min karin bayani akan dokan nan da Majalisar kasa a Najeriya ta amince da ita, wadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu. har kuma ina so masana su yi karin haske kan man fetur da aka samu ko iskar gas a jihar Bauchin Najeriya yanzu haka. To wakilinmu na jihar Bauchi Ibrahim Malam Goje ya tuntuɓi Malam Abubakar Suleiman ɗalibi mai karatun digiri na uku a jami'ar Jos a fannin albarkatun ƙarƙashin ƙasa ga kuma yadda zanta wasu ta kaya. Wato shi tonon man nan ɓangare biyu ne. Akwai abin da ake kira deep offshore drilling kana ɗayan kuma shine ake kiransa onshore drilling to shi deep onshore drilling dinnan shine wanda ake tonon mai a ƙarƙashin teku to kaga tunda mun kawo teku ai in ka misalta za ka samu nisan shi yana da nisa sosai kuma shi haƙarsa akasari a bisa ruwa ake yi shi yasa in ka tafi inda ake wannan deep offshore ɗin ka gane za ka samu a tsakiyar ruwa ko wani gaban ruwa aka ɗaɗɗora wa'annan kayayyakin da ake amfani da su wurin hakan kuma za ka samu akwai ship jirgin ruwa wanda ke ɗauke da duk wa'annan na'urorin bayan wannan jirgin ruwan da ke ɗauke da wa'annan na'urorin ana buƙatar anko wato inda jiragen za a sa mata sakatunta inda za su rike jirgin saboda shi hakan fetur yakan yi tuntuɓe da iskar gas wanda wani lokaci iskar ne kan fito da ƙarfi na gaske to shi yasa an samu wannan jirgin ruwan mai wa'annan kayayyakin da ake tonon man hakan so a samu wannan an din wanda za su rike wannan eh, jirgin da ke dauke da kayayyakin da ake tonon ruwan eh, fetur din ta karkashin ruwa wannan shine deep offshore ina fata ka gane eh, to kwanakin baya shugaban kasa ya sa hannu akan wata doka mai alaka da wannan aiki me za ka ce akan wannan doka eh a'a kafin mu je wannan ai ya kamata jama'a su fahimci ita ɗayan ai biyu muka ce so shi offshore din bai nisan shi inda ake hakan eh, man bai kai ita deep offshore ba shi yasa ka kara mata wannan kalmar turanci deep ta yi nisa to ɗaya to na man shine ake kiransa eh, onshore na fata ne wannan off wannan kuma onshore so onshore shi akasari a sarari ne ake yin wannan Eh, haƙan man fetur ɗin. Wato a doron ƙasa. A doron ƙasa. Yanzu ka kalli na kwalmari namu nan da ke alƙalere a jihar Bauchi ai onsho ne. Akasari ita wannan onsho ɗin bai cika samun matsaloli na kayayyaki ba. Ka gane kamar yadda wancan offsho ɗin yake bukata. Tun da kaga shi a saman ruwa ne. Na fata ka gane. So ko wurin kuɗi da ake kashewa wurin haƙan man ita na wancan offsho ɗin ya fi tsada akan ita wannan onshore eh, drilling ɗin. gaba kuma kai maganan doka eh. wanda shugaban kasa yi na wurin rarraba ita arziki kenan ko? Eh, da shi mai tambayar ma yana ce wace riba ko hmm. menene alfanun da 'yan najeriya za su samu sakamakon sa hannu akan wannan doka ita dokan tukuna abinda take tana bayani ne akan raba ita arzikin wannan man da ake tuno a wuraren da ake deep offshore drilling akasari wurin ruwa ne wuri ne wanda idan an haƙo akwai jiragen ruwa wanda daga nan za su ɗauki wannan abun akan ruwan su yi tafiya zuwa inda za a ji ta ce wannan man kana ɗaya ɓangaren kuma su masu onsho show wanda kaga a doron ƙasa ake wannan tonon inda ake tonon wannan abun da ake yi shine akan sa pipe wanda idan an yi tono wannan abubuwan da aka tona na ma'adinan za su bi cikin wannan faɗin su ratsa wasu garuruwan da wannan man ba a wurin yake ba su tafi wurin da za a je a sarrafa wannan mayin yanzu misali akwai depot a gombe na nan bauchi nan idan an tona in hukumar nnpc ta zo ta sa pipe daga bauchin ya kwashi wani abun yana kaiwa depot din gombe saboda a sarrafa to kaga ai ya shiga cikin wani jiha wanda kaga su ba man suke da shi ba amma su ma sun taimaka wurin me samar da wani abu tunda zai bi ta garin su to a nan ne aka yi wannan doka shi ma wanda wannan al'amari ya shafe shi ko hanyar ta inda pipe din ya bi ya wuce ya tafi inda za a sarrafa ya bi ta gare shi shi ma yana da haƙƙi shi ne aka yi maganan kaso kai da ka tona a wurinka ga kasonka wa'anda ya bibbi wuraren su su ma ga abun da za a samu su wannan kuma ai kaga adalci ne to sai tambaya ta gaba kuma yake cewa yana so a yi ƙarin bayani akan man fetur da aka samu a nan jihar Bauchi yanzu aka ce fetur ne ko kuma iskar gas <laughs> to kasan abin da mutum bai sani ba ai ai malam goje bayan da za a yi ka raba fetur da iskan gas duk duniya yadda ka ji an ce maka fetur tare suke ai in ba a samu gas ma ba a samun fetur yanzu niger delta shekara nawa a najeriya ake tonon mai amma lokacin da aka yi gwaji gwajin su na wannan iskar gas tunda iskar ita take tabbatar da cewa wuri na dauke da wannan arzikin man fetur din a lokacin an samu 183 trillion standard cubic feet of gas a ita Niger Delta na ba ta gane wanda daga bisani kuma sai mun fetur to malam mun gode kwarai daga yawwa madalla to a gaida Ibrahim Malam Goje da Malam Abubakar Suleiman da fatan mai tambaya ya gamsu to sai kuma tambayar da fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Rukayya Usman Fari Jebuwa da Gwani manajan Bulo da Masak tare da Dauda Hudu Unguru duk a jihar Yobe Najeriya inda suka ce ko a duniya akwai ƙasar da ta taba rufe bodanta don bunƙasa tattalin arziki? kamar yadda muka gani a ƙasar mu Najeriya haka zalika a Afirka akwai ƙasar da ta taba yi kuma ta samu nasara shin akwai abubuwan da ya kamata hukumomi su yi kafin su rufe kan iyakokinsu domin mika tambayar ku ga Muhammad Sani Abubakar watan wakilin mu na Abuja kenan inda shi ma ya tuntubi Yusuf Aliyu masani kan harkokin tattalin arziki wanda ya fara bayani kamar haka rufe boda dai ya samo asali ne tun wajen 1920 bayan an gama yakin duniya na ɗaya lokacin da ƙasashe suke ta ƙoƙarin rufe iyakokinsu domin su bunƙasa tattalin arzikinsu su kuma shirya tattalin arzikinsu da kuma tsaro. To bayan wannan lokaci lokaci lokaci ƙasashen duniya suka rufe iyakokinsu kamar misali akwai lokacin da Najeriya ita kanta a 1984 ta rufe iyakokinta saboda dalilai da ya shafi tsaro. tsaro da kuma abubuwan da suka shafi a mulki a wancan lokaci haka kuma kamar ƙasar amurka ita ma ta rufe iyakokinta lokaci-lokaci saboda dalilai da dama kamar alif tara 1963 lokacin da aka kashe shugaba john f kennedy ita amurka ta rufe iyakokinta domin a kada wanda ya kashe shugabanta ya silale kuma kada wasu su shigo su haifar da hargitsi a ƙasan kuma bayan wannan shugaba reagan ya taɓa rufe iyakokin saboda masu shiga da kwayoyi, sannan kuma bayan wannan lokaci Donald Trump kwana-kwanan nan ya yi ta ƙoƙarin rufe iyakokin Amurka da Mexico saboda ya hana wato mutane baƙan haure shiga ƙasan to kuma a Afirka akwai ƙasashe da aka mulki mallaka iri-iri akwai kuma ƙasashen da suke turfe iyakokinsu kamar misali Uganda zamanin ed uh, Amin haka kuma har a yanzu din nan akwai kokari da ƙasar Eritrea Eritrea ta yi na kulla iyakokinta ita ma saboda mutanen ƙasan Ethiopia Najeriya wanda suke fama da matsalar tattalin arziki kan su shiga ƙasan da kuma wasu dalilai na siyasa ko ƙabilanci. Ba wata ƙasa a Afirka da ta kulle iyakokinta kafin yanzu wanda ta cimma burin tattalin arzikinta saboda rufe iyakoki galibi iyakokin an ta rufe su ne a wasu dalilai wanda ya shafi siyasa ko kuma tattalin arziki din kuma cikin waɗannan ƙasashe akwai irin su uganda zamanin idi amin wanda ya kulle iyakokin ƙasan saboda muradin kada mutanen asia tafiya waɗanda galibin su mutanen gujirati ne kan su fita ƙasan kar kuma wasu sojoji a shigo da su ƙasan domin su kifar da gwamnatinsa duka waɗannan garuruwa ko kuma ƙasashe da aka jajja su za ka iske cewa shi wanda ya jajja su ɗin tun farko ya ja su ne a matsayin irin tattalin arzikin da yake so ya gani da kuma yake son ya kafa kuma duka waɗannan ƙasashe a haka suka ginu kuma a wani lokaci ma za ka iske cewa ƙabila ɗaya ce take a iyakokin ƙasan da al'adu iri ɗaya da sana'o'i nau'i iri ɗaya kamar ka ɗauki ƙasar eh, eh, inda aka yanka Najeriya ta mubi ta Najeriya da mubi ta Kamaru ko kuma ka ɗauki yankin Yarbawa na Idi Roko da mutanen ƙasar Benin waɗanda yake dukansu Yarbawa ne. To kaga duka waɗannan yanke-yanke da aka yi na rufe iyakoki an ta yi ne a dalilai na gina tattalin arzikin ƙasa amma har yanzu ba wani mataki da aka taɓa ɗauka na tattalin arziki wanda aka a ƙarshe aka ce ya haifar da ɗa mai ido a gajeren zango zango ya haifar da ɗa mai ido a dogon zango. To alhamdulillah a tambaya kuma ta ƙarshe kuma yake cewa akwai abubuwan da ya kamata a ce hukumomi sun yi kafin su kai ga rufe wannan iyakoki na ƙasa? Akwai abubuwan da hukumomi ya kamata su yi duk lokacin da za a rufe boda na farko shine dole ƙasa idan za ta ɗauki matakai ne domin hana shigo da wasu abubuwa a ƙasan idan mutanen ƙasan sun saba da shi to ya kamata a samar da shi a ƙasan ba kuma a samar da shi a ƙasan kawai ba a samar da shi a farashi wanda zai taimaki talakawan ƙasan saboda idan ba a samar da shi a farashin da zai taimaki mutanen ƙasan ba to za a yi kitso da kwarkwata ne saboda mutane za su kai wani yanayi wanda abin da ake a ƙasan ba su da abin siyasa na biyu kuma dole ne gwamnati ko kuma hukumomi su tanaji waɗanda za su rasa ayyuka saboda rufe iyakoki a samar musu da yanayin da za su samu abubuwan da za su ci gaba da tafiyar da rayuwarsu saboda tunanin kada wani abu ya zo ko wasu mutane su zo su yi amfani da su domin rasa waɗannan su zama makiyan gwamnati ko kuma su zama makiyan ƙasansu haka kuma yana da kyau mutanen da ke zirga-zirga musamman a ƙasashe da suke makotaka a sanar da 'yan ƙasan saboda a lokaci da dama za ka iske cewa idan aka kulle iyakoki to za a kulle iyakoki ne akan zirga-zirgar mutane da kuma zirga-zirgar abubuwa da mutane ke amfani da shi haka kuma yana da kyau hukumomi su samu masana waɗanda suka san wannan harkoki su ba ta shawara akan yadda za ta kulle iyakoki saboda kulle iyaka duk inda ka ga iyaka to yana, yana samar da kuɗaɗe masu yawa ma gwamnati wanda take amfani da shi wajen gina tattalin arzikinta to idan ta rasa waɗannan kuɗaɗe za ta samu matsala a kan kuɗaɗen da take samu daga waɗannan iyakoki haka kuma duk sanda aka kulle iyakoki za ka iske kuɗaɗen da gwamnati take kashewa wajen kulle iyakoki ya fi yawa a bisa kuɗaɗen da take amfani da su in ba a kulle iyakoki ba saboda haka gwamnati ya kamata kuma ta samu kuɗaɗen domin idan ba kuɗaɗen da za a kula da iyakokin shi ma zai iya dawa ya zama gwamnati matsala saboda haka kasuwanci yana da tasiri a rayuwar mutum yana da tasiri a rayuwar ƙasa yana da tasiri kuma a ci gaban ƙasa. To mana Yusho Aliyu muna godiya da wannan dama da ka ba mu. Allah ka yi mana arziki saboda balagancin gaba madadi. Haruna uji ni na fada kuma gulmi na ma yana fada. To a gaida Haruna Uje da wannan waka mai taken Allah kai mana arziki. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ga wanda ke so a dama da su a shirin sai su tuntube mu a adireshin mu da email a arfai hausa tambayoyi a gmail.com arfai hausa tambayoyi a gmail.com. yanzu kuma za mu karkar shirin da tambayar da ta fito daga sani umar na liliya mai mai makuku da kuma bashar kansila mai tukunya daren daji da muhammad malaminta mai ɗinki garin zuru duk a jihar kebbin najeriya inda suka ce don allah muna son ku tambaya mana masana wai da gaske ne babu wata ƙasa wadda ita ke da iko kan intanet baya ga irin su kamfanonukan google twitter facebook da sauransu shin ya ma ake samun damar amfani da intanet ɗin da ya kara da duniya To sai ku gyara zama saboda mu na jihar Bauchi bai zauna ba don ya tuntubi Malam Umar Salagwani kwararre kuma mai sharhi kan al'amura da suka shafi intanet a tarayyar Najeriya. Shi yanar gizo an samo shi ne daga tunani da turawa suka yi wani bincike da aka fara yi a ƙasar Amurka wanda suke tunanin cewa ya kamata a ce malamai da suke karantarwa a jami'o'i waɗanda yake suna ayyuka na bincike saboda kirkire-kirkire a samu hanya kamar ta waya tangaraho ko telegram yadda ake yi da sai suka ce to yaya zai yiwu yanzu a rika musayan bayanai ta wayannan hanyoyi ɗin? to da suka yi tunanin wannan hanyoyi sai aka ce to tunda suna da na'urori masu kwakwalwa wato kwamfuta ana buƙatar yaya za a yi a haɗa wayannan na'urori masu ƙwaƙwalwa ɗin domin su samu suna musayar bayanan da yake kansu to bayan kuma musayar bayanai sai aka yi tunanin cewa ta yaya za a riƙa kasa ayyuka da suka gano wannan hanya kowa sai ɗan rubuta bayanansa sai a ajiye a cikin wajen rumbu ko ma'adana to kaga wannan abu ya fara ne kamar yadda kamar yadda na ce hanya ce ta sadarwa ta mutane to a hakikanin gaskiya babu wata gwamnati da ta mallake shi sannan kuma babu wata kamfani guda ɗaya ka cokan a duniya da zaka ce ita ce mai mallakar wannan kamar yadda kowa zai zo ya haɗa nasa gidan rediyon sannan gidajen rediyo misali na ƙasa su haɗa kansu su ma su yi babban gidan rediyo ɗaya sannan babban gidan rediyo ɗaya na gidajen rediyo na ƙasashe su ma su haɗa a na nahiya to haka kowa ya ta haɗa uh, kafofin bayanai din sannan yana ba da sauran mutane dama su masu haɗa da shi kamar yadda kamfanonin sadarwa na waya suke yanzu kaga kamfanonin sadarwa na waya sun dogara ne da kamfanonin da suke da taurarin dan adam kamfanonin da suke da taurarin dan adam sun dogara ne akan kamfanonin da suke kera jiragen sama kamfanonin da suke kera jiragen sama sun dogara ne akan kamfanonin da suke yin karfe haka dai duka kusan kowane ilimi da ake samu to gwamnatoci inda suke taka rawa shine ta yaya za a yi amfani da wannan abun a ƙasashensu kamar yadda kamfanonin sadarwa na waya gwamnatoci ke ba da lasisi to haka shi ma yanar gizo gwamnatoci su suke ba da umarni ko izini na a yada shi ko kada a yada shi eh, to shi mai tambayar na buƙatar ƙarin bayani akan yadda ake samun sabis na ita yanar gizo da ake samu har a ce mutumin da yake najeriya ya eh. iya buɗe kwamfutarsa ko wayarsa ya shiga yanar gizo na'am kamar yadda na yi bayani kaga yanzu misali gidajen talabijin wanda suke watsa shirye-shiryen su kai tsaye ta taurarin dan adam ai a wani waje guda suke waɗanda yake suke da studio ko dakin shirye-shirye kenan wanda kuma sukan tsara shirye-shiryensu sai su watsa to shi kansa yanar gizo yadda aka hada eh, na'urori na waya aka zo aka hada na'urori na watsa shirye-shirye na tv da rediyo wanda su kuma babu dama shi mai sauraro ya ba da nasa gudumawa kai tsaye so da aka zo ta yanar gizo sai aka yi amfani da shimfiɗa na wayannan hanyoyi na sadarwa ɗin sai kuma aka ɗora masa dama wanda za ka iya tura sako na rubutu ko bidiyo ko kuma sako na, na, na murya yadda yake tafiya din daidai yake da yadda kowane aiki na sadarwa yake gudana to amma bambancinsa shine saboda muhimmancin sako da ake ɗauka sai aka ƙara masa na'urori da kuma fasahohi wanda ke iya tantance kowane eh, na'ura da take hawa kan wannan yana ɗin kai tsaye tana da adireshi an san ita waye daga ina take kuma ana iya bata dama ko a hana mata dama na hawa wannan shi network din to akwai wani lokaci da za a ce yau babu da network ko kuma service na intanet a duniya gaba ɗaya kamar da wani lokaci za ka tashi babu wutar lantarki a gari gaba ɗaya ko a ƙasa gaba ɗaya tabbas yana iya faruwa to abin da zai iya jawowa yau a ce gaba ɗaya wannan abu ya ɗauke babu shi ma babu alamarsa shine wani duk wani masifa ko bala'i da zai faru wanda zai shafe dama na ɗan adam da zai iya sadarwa ta hanyoyi na lantarki ko kuma ta hanyoyi na ƙere-ƙerensa yadda aka yi kaga kamar su taurarin ɗan adam wanda su suke sa a watsa shi kowane ɓangare na duniya idan babu su kaga zai yi wahala a ce ko ina sun samu malam umar muna godiya da lokacinka da ka bamu ni ma na gode kuma da la'agai da Hassan Wayam da wannan waka sai Wayam da kuma Malam Umar salagwani tare da wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goji. kuma duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin tambaya da amsa daga sashen hausa na radio france international sai a tara mako mai zuwa don jin wani sabon shirin a madadin injiniya da ya daidaita mana sautin shirin ibrahim tukur kyafi da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.